بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله sauraro barkanmu da dare sannan mu da sake saduwa da juna a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka shirin magabata na gari wanda kwamitin alhawari suke daukan nauyin kawo muku a duk mako a wannan lokaci a wannan kafa mai albarka na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sha albarka ya kuma ba mu dacewa muna cikin mawdu'in mu mai faɗi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a alqur'ani wanda muke tare da ɗan uwa a sheikh barista ishaq adam ishaq gama imam masallacin juma'a na al-imam bukhari wanda ke rijin zaki a garin kano wanda mun yi zama har guda biyar wannan zaman shine na shida cikin rahmar Allah na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu taufiƙi inda ba manta ba mala ya fara mana bayani akan eh, ya yi mana bayani wancan makon mun dakata akan abin da yake da alaƙa da yadda sabon annabi sallama suke a ahlul baiti eh, mun shiga kaɗan lokaci ya riga ya cin mana su da izinin Allah daidai wannan lokaci mai sauraro na farin cikin sanar da kai cewa muna tare da barista a cikin wannan zaure barista mai sauraro ne maka barka da zuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh a yau zamu ji wannan mawdu'i da fadin sa zuwa mintunan da Allah madaukakin sarki ya kaddara muke da su a cikin wannan shiri muna fatan Allah madaukakin sarki ya riko da hannun malam kare shi dukkanin wata matsala sa albarkacin abin da zai karanta akan ta faɗa. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه بركة مدعوة أتكن wannan shiri namu mai albarka na magabata na gari wanda kwamitin alhawari yun yake jagoranta wanda muna magana ne akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani mun yi magana akan abubuwa da dama da suke nuna kaunar sahabbai ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda irin waɗannan abubuwan su suka sa Allah madaukin sarki ya zaɓi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su aljanna ya kuma tsarkake su ahlul baiti muna magana akan ahlul baiti muna magana akan iyalai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu da yawa akan su ya nuna ƙaunarsa a gare su ya nuna yadda suke da matsayi da kima a wajen shi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan abu ne a zahiri in kalli cewa dukkan wanda yake kaunar ka kauna ta hakika to zai kaunaci iyalanka zai kiyaye mutuncinsu zai kiyaye kimarsu zai kiyaye darajarsu kuma zai kyakkyawar alaka da su wannan ya sa aka samu kyakkyawar alaka tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu alaka ta auratayya aka samu alaka ta kauna alaka ta girmamawa to yanzu tambayar da zamu yi kanmu shine su waye ahlul baiti mana suwa iyalan gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam malamai sun faɗi maganganu waɗansu ce suwa ne su ne iyalan gidan annabi sallama waɗansu ce suwa ne kuma kowanne ba wai yana faɗa ba ne da ra'ayi illa yana faɗa ne da dalilan da yake ganin su ne dalilai to amma sai dai mu sani cewa shi addinin musulunci addini ne da aka gina shi akan abubuwa guda biyu zuwa uku abu na farko shine littafin Allah domin littafin Allah a cikinsa ne dukkan haske yake hmm. shi sa Allah ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi inna rabbihim ila siratil azizil hamid littafi ne Allah ya saukar da shi zuwa gare ka ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da ka fitar da su daga cikin dan ka fitar da su daga cikin duffai zuwa ga haske na addinin musulunci to wannan ya nuna cewa Qur'ani shine kullun abin da yake haskaka mana inda zamu je abu na biyu shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi shine sunna din in ka hada shi da Qur'ani da sunna sai ko malamai suka ce sai ka fahimce shi yadda sahabbai da tabi'ai suka fahimta saboda faɗin Allah ta'ala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'al masira cewa duk wanda ke saba annabi sallama bayan shirya ta zo masa ya ba hanyar da ba ita mumine suka biwa malamai suka ce mumine anan su ne sahabbai da wanda suka biyo bayan su wallahi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta kansa wa nuslihi jahannam sannan mu shigar da shi wutar jahannam wa sa'ad masira makoma ta munana idan ta zama ice wutar jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da hakim ya fitar a cikin al wanda shekul albani ya ce hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktu fikum amrain lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam hakika na ban muku abubuwa guda biyu ba za ku tabbata ba matukar kuna riko da su shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan bayi Allah ahlul baiti da suke da kima da daraja to za mu yi ƙoƙarin maga su wane ne su na daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da ahlul baiti kawai su ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zurriya ma'ana da 'ya'yansa su ne kaɗai ahlul baiti suka ce idan mun kalli alkur'ani a cikin alkur'ani allah maɗaukin sarki yana kiran matar mutum ita kaɗai a matsayin iyalinsa misali da Allah ta'ala ce wa la ataka hadithu Musa ibra'a naran fa qala li ahlihim kufu inni anastu naran la'alli zuwa karshen ayar abin da yake nufi shine da yace hal ataka hadithu Musa shin labarin annan Musa bai zoma ba ibra'a naran yayin da ya hango ta fa qala li ahlihim kufu sai yace da iyalinsa ku tsaya anan ku dakata domin ni na riga na gano wuta kaga sai fa qala li ahlihi mana matarsa kaɗai an karata da ahal haka ya faɗa cikin suratul qasas falamma qada musa al-ajala wa sara bi ahlihi anata min janibi tur nara qala li ahlihim kusu kaga nan matarsa ita kaɗai ce amma ya karata da ahal dinsa haka idan mun kalli cikin suratul hud annabi ibrahim lokacin da mala'iku suka biyo ta gurin sa za su je gurin sa halakar da mutanen annabi lut a daidai wannan lokacin matar annabi ibrahim tana gurin Allah ya ba mu labari ya ce wa mara'atuhu qa'ima fa dhahikat fa basharnaha bi ishaka wa min ishaka ya ko a lokacin malamai suka ce annabi ibrahim ya yi shekaru da yawa kila ɗari da wani abu ita ma ta yi shekaru da yawa ma'ana duka sun wuce shekarun haihuwa amma mala'iku suka yi musu bishara za su samu ɗa ita kanta mata sai ta mamaki ta ce a alidu wa ana ajuzun wa hada ba ali in inna hada la shay'un ajiyu yanzu na haihu bayan ga miji na tsoho nima na tsufa to gaskiya wannan abin mamaki ne mala'iku suka ce a ta'ajabi min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt sai mala'iku suka ce kina kina yin mamaki ne ga al'amarin ubangiji to rahmar Allah ta tabbata a gare ku ya ku ahlal bait kaga a lokacin daga annabi Ibrahim sai matarsa amma an kira su da ahlul bait to kaga wannan ya nuna a ce ƙur'ani yana nuna mana cewa matar kaɗai a halin gaji shi sa za mu ga hatta annabi lut da Allah ce na juka wa ahalak sai ce lamra mar'atak za mu tseratar da kai da iyalanka amma ban da matarka to wannan ya nuna cewa matarka ita kaɗai a halin gaji shi sa wata ce ma da za za'u man da bi ka su'an menene sakamakon inda ya nufaci iyalinka da mummunan wani abu kaga Allah shi ne matarsa malamai suka ƙara cewa mu kalli yakin ayoyin da ke cikin suratul ahzab da aka yi magana akan ahlul baiti in mun kalli su gaba ɗansu suna magana ne akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da eh, sayyidina lokacin da matan annabi sallama suke tambaye shi abubuwa na rayuwa wanda da abubakar da umar sun shiga gurin da annabi sallama yake kuma umar hayye kokarin bari ya yi wa annabi sallama wato barkwanci don ya sa shi yi dariya don ya sa fuska shi salama da canja da ya masa magana cewa an tambaye shi na faka a gida sai annabi salama ya ce ai ma ga sunan abin da suke tambaya ta kenan sayyidina umar yi wa hafsa magana sayyidina abubakar yi wa aisha magana to daga nan shi ne Allah sai ya saukar da waɗannan ayoyi da suke cikin suratul azab tun da gurin da Allah tabaraka wata'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha فتعالين أمتئكن وسركن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عجل للمحصنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاهشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقل منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتلنا لها رزقا كريما سيقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واكمنا الصلاة وآتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت da wannan malamai suka ce gaba ɗaya siyaƙin ayar ya taho ne akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda daga nan ne annabi Allah madaukin sarki yace inna ma yuridu Allahu li an ankum ar-risa 'ala al-bayt da waɗannan ayoyin waɗannan malaman suke kafa hujja da cewa lalle abin da ake nufi da ahlul baiti sune matan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zurriyarsa wannan yasa ikrima kamar yadda yake cin a cikin tafsirin tabari yake cewa wato shi ikrama yakan ma shiga kasuwa ya daga murya yana rantsuwa yana cewa wannan ayoyin sun sauka ne akan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai wanda shi ikrima a cikin fahimtar sa yana ganin matan annabi sallallahu alaihi wa wasallam su ne kadai wannan ayar ta shafa su ne kadai a matsayin ahlul bait iya daga cin abin da sa malaman da suke ganin cewa matan annabi sallama da zurriyarsa su ne kadai ahlul baiti shine in mun kalli lokacin da aka saukar da ayar inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إمام مسلم يفتر ده حديثي حديثي نتكي مسلم إمام أحمد da sunanin nasa'i da kuma sunanin tirmidhi daga abu mas'ud al-ansari daga abu mas'ud al-ansari cewa sai suka je gurin annabi sallama suka ce masa ya ma'aikin Allah mun san yadda zamu ma sallama amma ba mu san yadda zamu maka salati ba sai annabi sallama ce ku ce kafin ya faɗa sai da ya shiru sannan sai ce ku ce mm. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama mm. ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid mm. wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid manzo Allah sallama sai ga musu wannan hadisi to abinda malamai ke faɗa suka ce akwai hadisin Umayd bin Sa'idi wanda shi wannan hadisin muttafaqun alaihi ne ma'ana hadisin Bukhari da Muslim ne a tasir riwayar da suka tambayi annabi sallama sai ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyati to ya cire maganar al da ke cikin wancan hadisi na Abu Mas'ud da yake cikin Muslim da Musnad da Imam Ahmad yake ta Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sai sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyati sai malamai suke cewa annabi sallama anan ya cire alu ya kawo azwaj da zurriya wanda al'azwaj wa zurriya ya zama tafsiri ne na alu to tun ya zama tafsiri ne na alu kaga sai suka ɗauko cewa ahalu baiti na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne matansa da kuma 'ya'yansa. da haka wannan sai suke ganin cewa shine ya nuna cewa abin da ake nufi da alu a daidai wannan gurin duk da cewa a kamar yadda na faɗa wannan hadisin imamu imamu imamu Ahmad da muslims suka rawaito shi ko bakari da muslim imamu shaukani sai yake cewa wani bangare daga cikin malamai iltajja bi hadal hadisi ta'ifatun min al-ulama wani bangare daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan hadisin ala anna al-al akan cewa wato iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam humul azwaj wa zurriya sune matansa da kuma ƴaƴansa ma'ana matansa da ƴaƴansa sune wannan wannan shine abin da Imamu Shaukani faɗa a cikin littafin sa na Nailul Awtar annabi sallallahu alaihi wasallam an roito hadisi da gare shi kuma ma da yake cewa duk wanda yake so ya auni ya awo da ma'auni cikakke in zai yi salati ga ahlul baiti to ya ringa cewa Allahumma salli ala Muhammad annabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyati wa ahlul baiti kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin Sheikh Al-Albani ya da'afa shi kamar yadda kuma Ibn Adi ya kawo shi a cikin Al-Kamil sai dai imamu shaukani yake cewa shi ma wannan hadisin malamai suna kafa hujja da shi cewa akan cewa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ahlul baitin sa da su da ƴaƴan shi to wannan magana ta farko da malamai ke ambata akan cewa su waye ahlul baiti magana ta biyu da malamai ke ambata wasu suka ce kawai ahlul baiti su ne banu hashim ahlul baiti su ne kadai banu hashim domin mun duba sunan annabi sallallahu alaihi wasallam shine Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim mana shine annabi Muhammad dan Abdullahi shi kuma Abdullahi dan Abdul Muttalib sannan kuma Abdul Muttalib kuma shi kuma dan Hashim mana Hashim jika wato kaka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to dan haka abinda malamai suke cewa shi Hashim shi Hashim gaba ɗaya ƴaƴansu guda biyu ne suka yi saura Abdul Muttalib da kuma al al'asad wanda shi al'asad wannan zurriyarsa ta ƙare yau amma abdulmutallib zurriyarsa tana nan kuma abin da ke nisha su banu hashim su ne ahalul baiti shi ne saboda wata rana alfadl da shi da alfadl ibn abbas ibn abdulmutallib da kuma almutallib ibn rabia ibn harith ibn abdulmutallib sun je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sun nemi ya basu daga sadaka saboda mai saboda su suna da cikin wanda suke yin aikin zaka kuma Allah ce innama innama sadaqatu lil fuqara ila masakin wal amilina alaiha sai annabi sallallahu alaihi yake ce musu inna sadaqata la tambagi li ali muhammad innama hiya awsakhun nas yace sadaka ba ta kamata ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ita sadaka tana daga cikin dattin mutane to waɗannan suna ganin banu hashim su ne kaɗai ya zanto cewa wato su ne kaɗai ya zanto cewa wato ahal baiti na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka annabi Salama ya gaya wa Hassan lokacin da ya zo ya sa abin sadaka a baki haka Aisha lokacin da aka yi mata abin sadaka ta faɗa cewa sadaka ba ta dacewa da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai almuhim abin da muke so mu ɗauka a nan gurin shine banu Hashim su ne kaɗai ahalul bait in ka ce ko banu Hashim kana nufin ƴaƴan Abdul Muttalib saboda su ne wanda suka wanzu amma wato daga cikin ƴaƴan wato daga cikin ƴaƴan daga cikin zurriya ta Banu Hashim hmm. Jubai ibn Mut'im yake cewa hmm. wata rana da ni da Usman dan Affan mun je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. sai muka ce masa ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ka bawa ah, Banu Muttalib ka ba su wato ka ba su kwamiti da ake bayarwa amma mu ka ban mu tsakanin mu da su muna matsayi daya mm. sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai da banu muttalib da kuma banu hashim shay'un wahid abne guda daya saboda kamar yadda na faɗa abdul muttalib shine kadai wanda ya saura daga cikin wato ƴaƴan shi hashim din wanda daga cikin malamai suka ce a'a ahlu baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wanda suka bi shi duk wanda ya zama yana daga cikin mabiyansa tun da kan sahabbai har zuwa yanzu su ne iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin sun ce Allah tabaraka wa ta'ala alqur'ani ya amfani da kalma alu a matsayin mabiyan wato mabiyan mutum misali da yace annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna a al-'adab kaga na ala fir'auna ana nufin atba'u fir'auna hmm. sannan can gurin da ya yace inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najjaynahum bi sahar hmm. ai illa atba'a lutin najjaynahum bi sahar da aka aka suka ce to mabiya mabiya ne ahlul baitin mutum ma'ana duk mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin ahlul baitinsa shi yasa mai ma'arjil qabuli an qabuli wannan yake cewa ahlun nabiyyi hum atba'u millatihi ala shari'ati min ajamin wa min arabi hmm. ma'ana iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun da suka bi addinin sa suka bi sa wannan larabawa ne ko ba larabawa bane ma'ana dai duk wannan suna so su kokarin su nuna cewa a ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mabiyansu to da haka wasu daga cikin malamai sai suka ce abinda ake nufi da ahlul baiti kuma wanda wannan shine ra'ayin shi'a shine abinda shi'a suka tafi akan shi cewa in an ce ahlul bait ana magana akan ahlul kisa'i ma'ana waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattaro su a cikin bargo kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta bamu labari a asalin kissar da ke cikin sahihul bukhari sahih muslim a fadailus sahaba babu fadli ahli baiti annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر من شعر أسود faja al'asanu ibn ali fa'adikala ma'ana annabi sallama yana da wani برغو wannan bargon Hassan ya zo ya shigar da shi hussein ya zo ya shigar da shi aliyu ya zo ya shigar da shi fatima ta zo ya shigar da ita sai ce inna ma yu haula'i ahlul baiti waɗannan su ne iyalan gidana sai ce inna ma yuridu lahuli li yudhiba an kuma risa ahlul baiti to mun kalli wannan hadisin waɗanda alaihi wasallam ya sa a cikin wannan bargo alhassanu wal Hussein waɗanda wa'annan ibna Ali ne sannan kuma sai Fatima sannan sai shi Aliyu sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗannan su ne yasa su a cikin bargo kamar yadda mun dauko ayar mubahala ayar mubahala faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma naftahil thumma naftahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadibin ayar da ta nuna a zo a yi mubahala kan da ya faru wannan da nasara da jiran wanda suka suna faɗar abin al'amarin annabi isa suna kambama annabi isa suna yin bayanai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su zo su yi mubahala su kira ƴaƴansu ya kira nasa su kira matansu ya kira nasa fa na du'a na ana wa abna'akum wa ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum to idan muka yi wannan sannan sai mu yi mubahala mu ja tsinuwar Allah akan duk wanda yake shi ne makareci to a daidai wannan lokacin annabi salama da ya tashi ya kira aliyu da fatima da hassan da husaini to in mun kalli waɗannan hadisan guda biyu wannan hadisi ne da wancan hadisin aisha wannan hadisin kuma sa'ad ibn abi waqqas da annabi ya yake cewa Allahumma haula ya ahli ya ubangiji wannan sune iyalaina dukkan waɗannan hadisai muslim ne ya fitar da su to waɗannan hadisai a kansu ne yan shi'a suke ganin waɗannan kaɗai su ne ahalul bait suna ganin wannan su ne kaɗai ahalibaiti na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda har suke yin ƙoƙari su ce matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba sa daga cin ahalibaiti wanda iya daga cin abin da suke faɗa na hujja dalili na cewa matan annabi sana ba sa cin ahalibaiti na farko annabi sallallahu Alaihi wasallam bai shigar da su cikin bargo ba a lokacin da za a yi mubahala a lokacin da manzala sallama zai masara mana inna ma yuridu Allah li yudhiba an kamar rijsa sannan abu na biyu annabi sallama da akan ayar faqul ta'alu nadwa abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma naftahil da Allah, Allahi 'alal kadibin to a nan ma annabi sallallahu alaihi bai kira kowa ba sai waɗannan mutane guda biyar to sai suka ce kaga anan gurin bai kira mata ba dan haka waɗannan su ne mutanen da ya faɗa su ne ya sa su a cikin bargo su ne ya kawo su a cikin mubahala ya ga tun da su ya kawo a cikin bargo su ya kawo a cikin mubahala to kaga a ciki babu matan mallan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babu babu su a ciki sannan suka kara da cewa fadin Allah ta'ala inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wannan ya nuna da mata ake ba da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ake ba domin ayata ta waƙim na salata wa na zakata wa na Allah wa rasula amma da aka zo gurin ahlul bait sai aka ce inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum kaga sai aka kawo damirul jam'i na maza to waɗanda manganu guda uku da suka dogara da su na farko dai hadisul kisa da na mubahala hadisul kisa annabi Salama bai kirawo mata ya sa su matan sa a ciki ba har ma akwai riwayar da ake samu cewa ummu salama ta ce ya ma'aikin Allah ka sani daga cikin su riwaya ingantacciya ta ce insha Allah kina daga cikin ahlul baiti na sai waɗansu riwayoyi da basu inganta ba su kuma suna na cewa fa innaki ala khairin ko fa innaki ila khairin ko kuma ya janye bargon bai bata tashi wato tashi gaba wanda hadisai ne da basu tabbata ba wancan wanda ke cewa insha Allah to shine riwaya da tabbata kamar yadda malaman suke faɗa to bai sa ta a ciki ba saboda ai akwai sai na ali a ciki kuma ba muharramarsa ba ce ita abu na farko kenan sannan abu na biyu wannan baya nuna cewa kuma dan ba a sako su a cikin bargo ba ko ba a sako su a cikin mubahala ba ko ba sa daga cikin ahlul bait domin qur'ani ya riga ya gama ambata su a matsayin cewa su ahlul bait ne magana ta uku da suke cewa an kawo damirul jam'i na maza to wannan abu ne mai mai sauki muhammad al-amin ya ba su amsa a cikin tafsirin sana adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'ani ya ba su amsa a cikin littafin sana adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'ani wani irin amsa muhammad al-amin shinkiti ya ba su Ya ce amsa su guda biyu ne abu na farko shine duk inda aka samu taro na maza da mata ko da mata su suka fi yawa saboda rinjayen da namiji yake da shi a kan mace to in an tashi sa damirin jam'i ba za a sa damirin jam'i na mata ba za a sa damirin jam'i na maza ne shi sa da ahalul baiti na manzo Allah sallama ya haɗa maza da mata to ba za a ce inna ma yuridu Allahu li yubhiba an kunnar rijsa ba a'a sai dai amfani da damiri na maza inna ma yuridu Allahu li yubhiba ankum ar-rijs saboda me ya haɗa maza ya haɗa mata kuma namiji maza su ne suke da rinjaye amsa ta biyu da muhammadu aminu shinkitu yake bayarwa game da irin wannan magana da su wato suke yi akan cewa ai matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa cikin ahlul baitin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Muhammadu aminu shinkitu sai ce ai shi Qur'ani ai shi Qur'ani idan ka kalle shi a ah, yarensa ne yaren alkur'ani ne cewa duk inda kalmar alu ta zo duk inda kalmar alu ta zo to abin da yake biyowa ne damirul jam'i na maza menene misali can gurin da Allah ya ce falamma qada Musa Musa al-ajala wa sara bi alihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kufu qala li ahlihim kufu inni anastu nara la'alli atikum min hadi khabarin kaga la'alli atikum ba ta sai guda ɗaya amma sai ce la'alli atikum kuma wannan shine abin da ya faɗa a cikin suratu annamli sannan shi ne abin da zamu kalla a cikin suratu hud wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya waylata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha in hadha la shay'un ajib qalu ata'jabina min amri rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait kaga dai ce rahmatullahi wa barakatuhu a lokacin annabi ibrahim ne da matarsa amma bai ce alaikum ba sai ce alaikum saboda idan kalmar ahlu ta zo a cikin alkur'ani to abin da ke biyo bayanta na zamiri ana samun zamirin jam'i ne na maza wannan ita arabiya ta alkur'ani to kaga ita ma wannan babu wata hujja a cikin su domin dama in maza da mata sun haɗu zamirin jam'i na maza ake cewa ake sawa sannan na biyu kuma dama wannan yare ne na alkur'ani wannan yare ne na alkur'ani cewa a yare ne na alkur'ani cewa in dai kalmar ahadu ta zo to abin da ke biyo baya ba wani abu ne ke biyo baya ba illa damiril jam'i na maza to iya daga cikin abin da suke yin hujja da shi akan cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa cikin ahlul baiti shine riwayat da aka samu na asalin kissar da ke cikin sayi muslim domin kissan an ruwaito sa da alfaz daban-daban asalin kissar yana cikin sayi muslim kamar yadda muka karanta shi a baya amma idan ka zo cikin waɗansu da tafai za ka samu asalin kissar ya faɗa wato za ka samu kissar ita ta faɗaɗa domin akwai lafazin da aka ruwaito shi lafazi ne sarihi sahihi da yake nuni cewa lalle ummu salama tana cikin ina ummu salama tana cikin ahlul kuma waɗannan hadisan da suka nuna cewa ummu salama tana cikin ahlul imam al da waɗansu daga cikin malaman hadisi sun inganta isnadin wannan magana sannan dukkan maganar da ta zo ta saba wannan riwayar ta mu'araba da ita zaka samu hadisi ne da bai tabbata ba hatta imam ibn kasir bayan ya kawo wannan riwaya ɗin sai yake cewa hadisan da suka gabata in sun inganta to a hadisan da suka gabata mana shi wancan na farkon wanda aka ce insha Allahu tana cikin ahlul baiti wannan ingantacce ne amma sauran a cikin isnadin su akwai magana wanda malamai sun ba'afa wannan riwayar saboda dalilai daban-daban na aka sai malamai suke cewa in ka ɗauko wannan hadisan da hadisan da suka nuna cewa ummu salama tana cikin ahlul baiti da da suka nuna cewa ummu salama ba ta cikin ahlul baiti yace dole dole ka dauki matsaya guda biyu matsaya ta farko ko dai kai amfani da at-tarjih wal muwazana bain al-asanid wal alfaz mana isnadin isnadin da aka rubuta hadisan da suka ce ummu salama ba ta cikin ahlul baiti ba su inganta ba kamar yadda malaman hadisi suka bayani isnanin da aka roto cewa da ta ce ya ma'aikin Allah ka sani a ciki faƙultu ya rasulallah ana min ahalil bai ta kala insha Allah da manzan Allah sai salama ya ce e insha Allah kina ciki to sai dai kai tarjihi a tsakanin wannan tunda wannan wanda ya ce tana ciki ya inganta wancan kuma da ya ce ba ta ciki bai inganta ba kaga dole ka ɗauki wanda ya inganta ya zan cewa da shi za ka yi aiki hmm. abu na biyu in ba wannan ba sai dai ka ce za ka yi aiki ne da da alkadirin mustarak na wannan riwaya ɗin ka ce kai ka tsaya akan awato akan shi asalin hadisin shi kuma asalin hadisin ba a yi maganar cewa in salama tana cikin ahlul baiti ko ba ta cikin ahlul baiti ba manzan Allah sallallahu salama da ya kira Alhassan, ya kira alhussaini ya sa Fatima da Ali a cikin bargo ya ce inna ma yuridu Allahu li an ankum ar-risa ahlal bayt wanda wannan baya daga cikin ah, lafazin cewa ya ma cikin Allah sani a cikin ahlal baiti yace insha Allah kina ciki wanda nace wannan ita riwaya ingantacciya kamar yadda malamai suka bayani da kuma lafazin cewa a'a innaki ala khairin ko innaki ala ko innaki ila khairin ko kuma lafazin da yace da ta zo za ta shiga annabi sallama ya janye mayafin ya rufe dan kar ta shiga dukkan su hadisai ne da basu inganta ba kamar yadda malaman hadisi suke bayani ibn taymiya yayi magana akan asalin hadisin da ke cikin muslim da ya magana a cikin hadisin da ke cikin muslim sai yake cewa wannan hadisin ingantacce ne amma ibn taymiya bai yi magana akan waɗancan alfaz ɗin ba na haka shi shakul islam ibn taymiya abin da ya ne sai tabbatar da asalin kissa ɗin to kuma tabbatar da asalin kissa to la yadullu ala alhasri shi kuma wannan baya nuna iya waɗannan mutanen su aka yi hasari su ne kaɗai a cikin ahlul baiti a'a magana akan ahlul baiti ya hada wato matan annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya hada ali ibn abi talib da fatima da hassan da husaini domin wancan sasu da aka yi a cikin masallaci a cikin mayafi ba yana nufin cewa su su ake nufi ba har ma malamai suna kafa wata hujja na ga ibnu kafir a cikin tafsirin ya yayi maganar wannan hujjar mm. yake cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ke cikin muslim cewa eh, da Allah tabaraka wa ta'ala yake la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an takuma fi sai aka tambayi annabi sallama wani masallaci ne masjidut taqwa wanda aslan idan mun kalli dalilin saukar ayar da dalilin yin maganar masallacin shi shine masjidin usfisa ala mm. amma da aka tambayi annabi sallama cewa wani masallaci ne da aka gina shi akan at-taqwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam masjidu kuma hada wannan masallacin naku nawa wannan masallacin na Madina amma ba masallacin ku ba ba masallacin ba to kaga dalilin saukar shine masallacin ba, amma yanzu ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shiga ciki kamar yadda dalilin saukar aya ya dalilin wato dalilin saukar ayoyin da suka yi magana akan ahlul baiti za ga cewa mata ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kuma ba zai hana sauran ahlul baiti shiga cikin wannan matsayi na cewa su ahlul baiti ba ne kamar yadda iya mutanen da aka sa a cikin bargo Hassan da Husaini da Aliyu da Fatima da Annabi sallama to wannan ba yana nuna su ne kadai ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan dai yana nuna su ma suna da gaske sauraro shirin magabata na gari muke sauraro tare da barista Ishaq Adam Ishaq imam masallacin juma'a na al-imam al-bukhari da shirin zaki a nan Kano cikin maudu'in mai taken sabon annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin alkur'ani yau kuma mana mun shiga al'amarin da ya shafi ahlul baiti Allah kara musu yadda kaunar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke waɗannan bayin Allah kuma a wannan gaba malam ya ɗauko wata matsala yana warware ta warwara ta ilimi wadda na san duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara kana lahu qalbun to zai fahimci wannan ainihin saƙo na malam da kuma warwara da ke karanto mana maganganun manyan malamai na musulunci na maɗaukakin sarki sa kamsa da alkhairi sauraro mu ƙara tattara hankali mu nutsu fahimci wannan al'amari eh, wata hanya ce ko ta ƙofa ce da maɓarnata masu kai masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam farmaki suke yi amfani da ita domin sa shakka ko shubuhawa waɗanda suke dakakkun musulmai na gari sai mu tara hankali akan kallon mu dora a abin da nake cewa shine hmm. asalin kissa da ke cikin sahih muslim ba magana cewa sani a cikin ahlul baiti manzala wasallam ya ce mata insha Allah ko kuma ya faɗo su manganin daban amma dai abin da na sani malamai suke faɗa shine hadisan da suke tabbatar da shigar ummu salama cikin waɗannan ahlul baiti su ne hadisai da suka zama a sako suka fi inganci amma dukkan hadisan da suke kore ba ta ciki ko dai wanda ya ce an ci alakairi ko in naki alakairi ko in naki ilakairin ko ka samu an sarraha cewa ba ta ciki ko kuma an ja mayafin an rufe don katta shiga to dukkan za ka same ni hadisai ne ma'alula gairu sabita hadisai ne da suke da illa ko ba su tabbata ba a gurin malaman da suke ilimin wannan fanni na ilimin hadisi mm. wanda kuma kana gane ilimi ne da mazajen cikin wannan ilimin wanda duniya ta yadda cewa lalle waɗannan wato malamai ne a wannan fannin in mun kuma zuwa ga kan ayar da dogara wato jerin ayoyin da suka to a cikin suratul azab malaman musulunci sun yi rubutu na tafsiri akan waɗannan ayoyin duk wani tafsiri da ka sani ya yi magana akan ayoyin da suke cin suratul azab amma ga kaɗan daga ciki imamul kurtubi a cikin tafsirinsa yake cewa wallazi yasharu min al-aya annaha amatu fi jami'i ahli al bayt min al-azwaji wa ghayrihim eh. wannan ayar in ka kalle ta ayoyin da ke cikin suratul ahzab ka zo inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-risa ahli al bayt yace to wannan ayar gamammiyar aya ce ga dukkan ahli al bayt na daga matan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma su. domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li yutahhirakum inna ma yuridu Allahu Allah maɗauki sarki yana nufin ya tafiye muku da datti ya tsarkake ku ya tafiye muku da datti to in mun wannan ayar zamu ga cewa abinda isa aka sa damirul jam'i na maza na yi bayanin abinda malam Muhammadu al-Amin Shinkiti ya bayani to anan Imam al-Qurtubi sai yake cewa an ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti ya ya yayi amfani da damirul jam'i damirul jam'i na maza ne saboda a ciki akwai Hassan akwai Husaini akwai kuma na Ali Allah ya kara masa yadda Allah ya kara musu yadda kaga idan an tashi a kaidacin da Malam Muhammadu Aminu shi ya bayani in an samu maza da mata a ciki saboda rinjaye na namiji to za a sa damirul jam'i ne na maza wannan shi shine abinda Imam Al-Qurtubi yake so ya ce. shi sa shi ma ce. idan a cikin abu aka samu maza aka samu mata to bangaren maza shi yake rinjaye sai malam ya ce to wannan ayar ta hukunta cewa anna zawjati min ahlil bait cewa matan manzala sallama suna cikin ahlil baitinsa li anna al-ayata hinna domin ayan nan ta zo ne akan su wal mukhatabatu bihinna sannan ayar tana magana da su ne to wannan wannan jerin ayar yana bayani akan wannan ma'ana dai imam qurtubi ya tabbatar da cewa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul baiti na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. al-imam ibn kathir yake cewa wannan aya nassi ne akan shigar matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ahlul baiti li'annahunna sababu nuzuli hadhihi al-aya domin matan annabi sallallahu alaihi sune dalilin saukar wannan aya sai yace wa sababu wa nuzuli dakhilun fihi qawlan wahida duk wata aya da aka samu sababun nuzul akanta to ko da waɗansu maganganun da waɗansu abubuwan za su iya shigowa ciki to abin da zai fara shiga cikin wannan ayar shine dalilin da yasa aka saukar da wannan ayar mm. to da haka tunda matan annabi sallama dan su aka saukar da wannan ayar to su ne farkon waɗanda za su fara shiga wannan ayar har ma malam yace ko dai su imma wahdahu ala qawlin aw ma ghayrihi ala sahihi wannan magana ce ta malamai ma'ana yanzu idan aka samu wani dalili da yasa aka saukar da aya wasu daga cikin malaman sai suka ce wannan dalilin shi ne kadai yake da alaƙa da wannan ayar to shi ne shine imma wahdahu ala qawlin au ma ghayrihi ala sahihi ibn kasir ce ko kuma dai zancen da fi inganci ya fi tabbata shi ne sababin nuzul ɗin na iya shiga sannan wani amma na iya shiga amma dai shiga ta farko shi wannan sababin nuzul shi ne zai fara shiga to kaga matan manzala sallama sun da su ne farko to kaga suna cikin ahlul bait sannan imam ibn kasir ya karanta wancan hadisi na muslim da nace ne asalin kissa wanda ba magana cewa sun musulama suna cin ahalal bai ko ba ta ciki sannan sai kawo hadisin zaid ibn arkam shi hadisin zaid ibn arkam yazid ibn hibban ke cewa da ni da hussein ibn sabra da umar ibn muslim mun je gurin zaid ibn arkam da muka je gurin zaid ibn arkam sai muka zauna kusa da shi sai hussein ya ce da shi ya kai zaidu wato ka samu alkhairi da yawa ka gamu da alkhairi da yawa sai fara lissafa alkhairan ce ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin alkhairi ba ne. Ya ce ka ji hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka yi yaƙi tare da shi to ko waɗannan abubuwan guda au kadai sahabbai suke da shi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka san ba na wasa bane sun ganshi kai ko ba ganshi ba sun ji hadisi daga gare shi kai ko sai dai ka ji daga gurin malamai sannan kuma sun yaƙi tare da shi sannan abu na hudu ce ka yi sallah a bayansa ka ga wannan ba karamin alkhairi bane sai yake cewa ka gamu da alkhairi mai yawa ba mu labarin wani abu da ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai mun arkam yake cewa yabna akhi yace ya kai dan uwana wallahi laqad kabirtu laqad kabirat sinni yace shekaru na sun yawa hmm. rayuwa ta ja wa nasitu ba'da alladhi kuntu a'im min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa da na haddace na kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu na manta da su wasu da yawa na manta sai ce da shi duk abin da na ba ku labari ku karɓa abin da na kasa ba ku labarinsa kuma to kada ku ɗora mun abin da ba zan iya ba daga nan sai ke cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin mu ina hudu ba yana hudu ba a wani ruwa da ake kiran shi khum a tsakanin Makka da Madina manzon Allah sallallahu ya tashi ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala yayi ba masa yayi wa'azi ya tunatar da mutane sannan sai annabi sallama ya ce amma ba'du ya ce amma bayan aka ala ku saurara ayyuhan nas ya ku mutane sai yake cewa fa inna ma ana basharun yushiku an ya'tiya ni rasulu rabbi fa ujib yace ku sani ni bawan Allah ne ni dan adam ne ma'ana abin da yake nufi shine dukkan dan adam sai ya rasu kullu nafsin za'iqatul maut mm. ni dan adam ne to ya kusata dan aikin ubangiji na yazo ni kuma zan amsa masa mana in yazo karɓar raina zan tafi na shi. ya ce amma na bin muku abubuwa guda biyu masu nauyi nauyaya guda biyu na farko ce <clears throat> littafin Allah <clears throat> a cikinsa akwai shirya mm. akwai haske <coughs> <clears throat> na sai annabi sallallahu alaihi wasallam ah, sai <clears throat> annabi sallallahu alaihi yake cewa to ni na ban muku nauyaya guda biyu na farko shine littafin Allah mm. a cikin littafin Allah akwai shari'a a cikin littafin Allah akwai haske sai yake cewa fa khudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi ku yi riko da littafin Allah ku karbi littafin Allah ku yi riko da shi manzala sallama wa hassa ala kitabillahi wa raggaba fihi annabi sallama ya kwadaita ya zabar game da littafin Allah cewa a yi riko da shi a yi aiki da shi duk wani haske da ake nema iya cikin littafin Allah duk wata shirya tana cikin littafin Allah mm-hmm. inda mutane sun yi riko da wannan za su shirya sun makala sannan annabi salama yake cewa kuma na bi muku ahal baiti ya faɗa su uku yana cewa kuma Allah fi ahal baiti kuma fi ahal baiti ina gargaɗin ku ina tunatar da ku akan ahalibaiti baiti na ku kula da su manzo Allah sallallahu alaihi sai dai faɗo nan guda uku so uku sai hussein da muke tare da shi sai ce su wane ne ahal baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaysa nisa'uhu min ahalibaiti baiti mm. shin matansa ba sa cikin ahalibaitinsa sai ce a a nisa'uhu min ahalibaiti ai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin iyalan gidansa sai yake cewa sai dai ahlul baitin da nake magana akan su shine su ne wanda sadaka ta haramta a gare su to da Allah a lokacin zai dube da ilimin cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka ta haramta a gare su domin wanda daga cikin an aika wa Aisha da abubuwa na zakka na sadaka afwan sai ta ki karba ta ce ai ita sadaka ba ta dacewa da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa cin zakka to daga nan sai ce to su waye waɗanda ba sa cin sadaka sai ce su ne alu aliyu da alu akilu da alu ja'afar da alu abbas waɗannan ba sa cin sadaka domin waɗannan duka sadaka ta haramta a gare su to wannan hadisin na muslim ibn kasir ya kawo shi ya kawo wancan hadisin ma na muslim na ummu salama da ya zanto annabi salama hadisul kisa ya sa hasan da husaini da aliyu da fatima a cikin barwo daga nan sai imam ibn kasir ya ci gaba da magana sai yace wa thumma alladhi la yashukku fihi man tadabbara alqur'ana yace daga nan dukkan wanda baya yin shakka a cikin tadabburi na alqur'ani to daga nan zai gane cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakhilatun fi qawlihi inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-risa ahlal bait daga nan zai fahimci cewa matan Annabi sallallahu alaihi sun shiga cikin faɗin Allah ta'ala inna ma yuridu Allahu li yuthiba ankum ar-risa 'ala al-bayt malam yace saboda siyakin maganar akan su yake magana wannan ne yasa sama da za a rufe ayoyin sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kunna ma yutla fi kunna min ayati Allahi wal hikma ma'ana da Allah yake nufi shine ku yi aiki da abin da Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidaddajinku na littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in mun kalli wannan abin da ibnu kasir yake nuna wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin wato wato suna cikin ahlul bait na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ci gaba da cewa da Allah ta'ala ya ce wa kunna ma yutla fi buyutikunna sai ce to wannan ni'ima ce da Allah madaukin sarki ya kebance matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da sauran mutane domin a gidajen su ne wahayi yake sauka hmm. ma'ana Allah musu wahayi yana sauka a tsakanin gidaddinin su banda saurin gidan mutane sannan babu matar da ta zamto cewa wannan ayat ta fi zame mata ni'ima kamar Aisha radiyallahu anha ita ta fi dukkan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam je Ibn Kathir cancantar wannan ni'ima da Allah ya faɗa na wazkurna ma yutla fi kunna min ayatillahi wal hikma ita ce ta fi su samun wannan rabo domin ita ce matar da ƙur'ani baya sauka annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan shimfiɗa kowace mata sai aisha radiyallahu anha kamar yadda malamai suke faɗa to wannan kaga wasu kunna ma yutla fi buyuti kunna min ayatin layi wal hikima wato wannan yana matan annabi suna da sun ahlul baiti amma wannan ni'imar da aka tunatar da su cewa ana karanta ayoyin Allah a cikin gidajen su to babu mai wannan sewa sai Aisha radiyallahu anha ta fi kowa cin wannan riba hmm. akan wannan magana malamai suke cewa dalilin da yasa wahayi ya fi sau yake sauka lokacin da annabi sallama yana kan ta sai malamai suka ce li'annahu lam yatazawwaj bikran siwaha domin annabi sallama bai auri wata mace budurwa ba in banda Aisha Aisha walam yana ma'aha rajulun fi firashi ha siwahu ba wanda ya taba zuwa yi bacci a matsayinsa namijin aure a shimfidar Aisha radiyallahu anha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce fa nasaba an tukhassasa bi hadhihi maziyya wannan sai dace da a keɓance ta da wannan matsayi sannan kuma ta keɓanta da wannan martaba madaukakiya to kaga <clears throat> sannan sai malami ke cewa ibn kasir idan har matan annabi sallama suna cikin ahlul baiti to haka kuma ƴan uwansa na jini su ma sun cancanci ya zanto cewa suna cikin wannan matsayi nasu to kaga idan mun duba wannan maganganu na na na Imam al-Qurtubi da magana ta ta Ibn Kathir da suke fassara madancan ayoyin na Al-Qur'ani suna nan wala cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul bait makalli makshari a cikin littafin sa na al-Kashaf zamakshari yake cewa bayan ya kawo ayar kurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira sai yake cewa wa fi hada dalilun bayyinun ala anna nisa'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ahli baiti yake cewa wannan dalili ne bayyanan ne da yake cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi suna cikin ahlul baiti sannan Allah mudaukin sarki inji da maskari ya musu wa'azi cewa gidan su ne fa wahayi yake sauka a wannan gidan to da haka kasumanta da wahayi wajen yin aiki da littafin Allah da kuma bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine sunna wannan ka duba wannan jawabin na zamakshari yana nuna cewa lahi alqur'ani alhikima kuma shine hadisan manzon Allah da hukunce-hukuncen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Muhammad al-Amin Shinkifi a cikin tafsirin da wa'ul Bayan bayan yayi bayani akan da suke cewa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum wannan yana magana ne yana cire matan Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki Muhammad al-Amin Shinkifi yayi magana akan rinjayen maza yayi magana akan yare na alqur'ani in ahalu yazo abin da ke biyo baya shine da miril jam'i na maza na mana misalai da awi da dama amma babu laifi in na faɗi guda ɗaya yanzu mm-hmm. da Allah tabaraka wa ta'ala ce wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub mm-hmm. qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha mm-hmm. in hadha la shay'un ajib qalu ata'jabina min amri Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum bayan annabi Ibrahim ne da matarsa kaga sai aka ce alaikum maimakon a ce alaikuma saboda yare ne na larabcin qur'ani in damiri idan kalmar ahali ta zo to damirin jam'i na maza ne yake biyo baya shi sa Muhammad amin shi ke shi ke daga abin da muka abbata za ku gane cewa duk wanda yake cewa annan duk wanda yake cewa annan nisa annabi sallallahu alaihi wa sallam lasna dakhilat fil aya duk waɗanda suke cewa mata annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sa cikin ayar inna ma yuridullahu ah, liyuziba ankum ar-rijs 'ala al-bayt to wannan nassi yana yana nassin alqur'ani yana kore su domin dan da su ake magana sai aka ce wa kurna ma yutla fi buyuti kunna min ayati llahi wal hikma haka kuma wanda yake cewa Fatima da hasan da Aliyu su kuma su ga cikin ayoyin ba to su ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa sun shiga to kaga wannan ya nuna ma cewa fahimtar malamai na addini na musulunci na tafsiri shine matan manzala sallama suna cin ahlul baiti haka ibnu atiya al-qadi abu muhammad abdul haq ibn ghalib ibn atiya al-andalusi yake cewa ittisalu hadhihi al-alfaz cewa waɗannan lafuza na wannan aya su haɗu da wazkurna kalmar wazkurna ta haɗu da ahlul baiti to wannan kaɗai yana nama cewa mata na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ciki domin gashi Allah ce inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti sai ce wa yutahhirakum tatheera can gaba sai ce wa kunna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma ai ya fahimtar Ibn Atiyya shine cewa wannan ya nuna cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul baiti kamar da yake cikin littafin al-Muharrar al-Aziz to da haka da karshe ahlul baiti in mun kalli dalilan da muka ambata abinda malamai suke faɗa shine ahlul baiti wato magana mai inganci a ciki shine duk wani wanda sadaka ta haramta a gare shi to su ne ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su waye <clears throat> na farko aka ce matansa domin Qur'ani ya shigar da su mm. zurriyarsa domin hadisan Annabi sallallahu ya shigar da su sannan wa kullu muslimin wa muslima min nasli Abdul Muttalib duk wani musulmi namiji da musulma mace da suke cikin tsatsan Abdul Muttalib to waɗannan su ne a halin baiti kuma su ne banu hashim ibn abdulmanaf da ake faɗa su ne saboda kamar yadda bayani tun a farko shi banu hashim ai ƴaƴansa dama shi ne abdulmuttalib da kuma asad wanda shi asad wato zuriyarsu ta ƙare da yarsa guda mace da tara su fatima wacce ta haifi aliyu na abi talib amma abdulmuttalib ko zuriyarsa ita ce ta ci gaba to don haka malamai suka ce ahlul baiti su ne matan annabi salama da zurriyarsa da duk wani musulmi mace ko namiji da ke cikin satsan ya yake cikin sanin kuma satsan kuma hashim wannan yasa ibn hazm a cikin jamhara jamharatu ansabil arab yake cewa <clears throat> yace shi hashim ibn manaf mm. an haifa masa da shaiba mm. wannan shaiba din shine abdulmuttalib to sannan kuma shine madogara sannan babu wani tsatso da ya rage wa hashim babu shi sai dai ta hanyar tsatsan abdulmuttalif da haka abinda muke so mu faɗa da ƙarshe don mu gane shine matan annabi sun haɗa matan annabi da zurriyar annabi da dukkan wani musulmi da kake cikin zurriyar abdulmuttalib to waɗannan su ne ahal baiti na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. su ne kuma wanda sadaka ta haramta a gare su hmm. sannan in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu yi magana akan ba za mu tsawaita a game da ahalul baiti ba mun faɗi wannan ne don a san suwaye ahalul baiti a san suwaye a ciki hmm. da kuma waɗanda ba sa ciki amma nan gaba kawai za mu yi magana ne akan abin da ya shafi alaƙa da ke tsakanin sahabbai da ahalul baiti ta surkuntaka ta mutuntawa ta kimantawa da kuma yadda suke ganin darajojin juna to wannan shine abin da zan yi magana akan sati mai zuwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana masu zuwa cikin rahmar sa cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da kyakkyawar eh, rayuwa mai albarka barisa ishaq arif ishaq gama imam masallacin juma'a na imam bukhari kuka saurara a cikin wannan shiri namu na magabata na gari maudu'inmu na sahabban Allah sallallahu a cikin alqur'ani yau malam ya bayani akan alaƙar sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma soyayyar sahabban Allah sallallahu ga ahlul baiti da kuma ƙarshe ƙarƙare da bayanin su waye ahlul baitin mun ji dai alƙawarin da malam ya mana mako mai zuwa muna ruwan Allah madaukakin sarki ba shi ikon cikawa cikin nasara cikin kwanciyar hankali Allah karɓan mana abubuwan da muke gabatarwa ga wannan al'umma ta muna roƙon Allah madaukakin sarki nuna mana kusakuran mu ya ba mu ikon gyarawa a madadin kwamitin alhawari wani wanda suke ɗaukar nawan kama kwanan shiri a duk mako a dai wannan lokaci a daidai wannan lokaci na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi shugaban shirin malam salisu idris ya kasai ni da na gabatar alqasim abdulrahman nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu kwana lafiya